demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin shari'ar da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Adama Bala James Ngilari. Jama'a masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Wani tsohon abokin aiki na bani labarin yadda ta kaya tsakanin marigayi gwamnan jihar Kano Audu Bako da kukunsa. kuku ya samu saɓani da uwar gidan gwamna, shi kuma gwamna ya ce ya kori kuku. Kuku ya kwashi kayansa ya tafi ofishin shugaban ma'aikata. Shugaban ma'aikata tambaye shi abin da ya kawo shi ya ce ai mai gida ne ya sallame shi. Shugaban ma'aikata ya buga gwamna Audu ba koya ya ji abin da ya faru. Shi kuma gwamna ya gaya masa cewa shi ya sallame shi saboda saɓani da aka samu tsakanin shi ma kukun da kuma uwar gidansa. Shugaban ma'aikata ya gaya marigayi Audu Bako cewa ba shi da hurumin sallaman kuku. Audu Bako ya ce, Ina gwamna ba ni da ikon sallami kuku, aka ce masa a'a ba shi da shi. Iyaka idan akwai laifi da ake zargin ma'aikacin da aikatawa ya gaya ofishin da ke kula da ma'aikata su bincika idan laifin ya cancanci a kori ma'aikacin to shi kenan ko kuma a ɗauki wani mataki na ladabtarwa. Masana suka ce daina bin ƙa'idoji da aka shimfiɗa su ne ummul isin matsaloli da ƙasashe masu tasowa suke ciki kenan. Saboda bin ƙa'ida shi yasa shugaban Amurka mutumin da ake kallo ya fi kowa a doron ƙasa iko da martaba ya kasa kashe binciken da ake gudanarwa game da zargin haɗa baki tsakanin wasu hadimansa da kuma jami'an Rasha. wadda ya kawo ga hukuncin da kotun jihar Adama ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Bala James Gilari. Saɓani abin da nake zato dalilin da kotu ta ɗaure tsohon gwamnan jihar ba wai kan satar dukiya ba ce, a'a, bai bi ƙa'ida ba ne wajen ba da kwangila. Rahotanni daga jihar Adama sun ce wannan hukunci ya sa ma'aikata daga kowane rukuni sun fara shiga taitayinsu. su. ga abin da wani dan fafutuka Husaini Hamman Gabdo ya ga Ibrahim Abdulaziz. Ko shakka babu saboda in ka bincika ma yanzu ministry ministry in ka bi suna tuntuɓar lauyoyin su bisa ga duk wani abin da ya shige masu duhu saboda ta ya za ta kasance kar ya kasance kamar na balangar zuwa gaba. Abin da ake yi na jihar Adamawa cikin su ya ruwa ya kasance darasi ga masu rike da mulki da kuma mai wani tunanin almundana ko ko rashin bin ka'ida ganin cewa laifin da ya ba kuɗi bane ya ci cancan iyaka amma rashin bin ka'ida ne saboda haka abu ne mai kyau sosai to sai dai ga mutane irin su yakubu musa uba na mako gani fa da saurari na aka ba abun kawai ana yi ne ana tafiya kai mutane ba sa son ɗaukan darasi an maida abun abun wasa ko shi gilarin ma an ka duba ba an ce an ɗaure shi rashin bin ka'idan ba da kwangila ƙarshen ta me ya faru ya an zo an fara cewa a eh, akan miliyan ɗari da wani abu ga wanda suka yi barna su sata suka yi abin da ya fi haka ba a ɗaure su bana ta kan shari'a shi na shi cikin lokaci kaɗan haran ɗaure shi to ta shi ɗin mai biyo ba. kan haka na tambayi abba bello umar babban shaidan gwamnati a shari'ar da aka yi wa bala james gilari wanda kuma shine babban daraktan hukumar kula da kwangila ta jihar hukumar da bala james gilari ya saba ƙa'idojinta ko zai gaya mana aikinsa. ita wannan hukuma tun 2013 adamawa state house assembly ta kirkiro da ta wannan doka na public procurement allowances domin kula da yadda gwamnati za ta fi gaba da kwangila kananan kwangila da kuma manyan kwangila because an yi la'akari kan cewa shekaru da suka wuce za a ga state tana samun kuɗi kuma ana ba da kwangila amma a ƙarshe sai ga kwangilan za a bayar ko a cinye kuɗi ko kuma kwangilan idan kwangilan miliyan goma ne sai ka ce an ba da ita miliyan ɗari biyu amma da wannan hukuma da ta zo na maka su kan cewa abubuwan da ake da yanzu ba a iya yin shi kuma mutum ya yi to doka da ta hukan shi. Wace rashin ka'ida ce gwamna eh, Bala James ya karya? eh ka'idan shi ne ka san kamar da na faɗa maka akwai threshold threshold ina limit of spending na shi ne kima gwamna akwai an ƙayyade iya kuɗi da gwamna zai iya kashewa kwarai da gaske to to shi a matsayinsa na gwamna a lokacin wannan kuɗi kusan miliyan ɗari da sittin da wani yaman sayawa kwamishinonin motoci ya sai ne sai instructing ɗin shi ssg na shi akan ya rubuta masa memo ya kawo masa ran da ya memo ne rani ya kai masa rani ya sa hannu ya bada approval ranan kuma aka tura aka ci ya cire kudi a sa kamfani kana nufin gwamna gwamna bai da yanci bai da izinin ya sa hannu kan kwangila da ta kai miliyan sittin. na faɗa maka cikin dokan ka duba gaba ɗaya gwamna bai da wannan hurmi me ya kamata gwamna ya yi abun da kama da da ya kamata ya a lokacin da kuɗin ya fi haka sai barwa waɗanda ministrin da ya kamata su yi waɗannan abubuwa kaga wannan dama shi maganar sai motoci ni so finance ne kamata su ina da masu to akwai abin da muke kira tenders board ya kamata wannan process da tenders board to na ministry to fara shi daga farko har karshe idan har an kai an tabbata ga yawan kudin da za su yi wannan kaya ne za su rubuta executive council memo bayan sun samu abun da muke kira akwai abun da muke kira certificate no objection wanda bpp za ta bayar ta yadda kan ka'idojin da aka bi har aka samu wannan dan kwangila da zai wannan aiki kan cewa suna neman executive council su ba su approval kan cewa eh sun bi ka'idoji kuma sun samu takarda daga bpp akan sun yadda da ka'idan da aka bi aka samu dan kwangilan da zai wannan aiki kamo sai executive council sai su ba su approval shine sai a tura min so finance sai a tura eh, treasury treasury kuma ba za a ba wannan dan kungila ba sai a abin da muke kira beef security kamun ma a ce an bashi mobilization 50% eh, da 30% amma kaga su a lokacin kusan 80% aka ba da wannan kudin gaba daya kusan miliyan 130 da wani ba ka cira ka baya a lokaci guda duk da transaction din bai kai awa uku ba aka yi waɗannan abubuwan gaba daya ka cire waɗannan kula A ya aka ka shigar da ƙara haka je ka ba da shaida? Eh ai ka san dama lokacin da suka suka suka kore ni ni na tafi industrial court akan bai yadda da ya kore ni ba because akwai ka'idan za ka kori shi director general na bpp ana haka shine sai muka industrial court so copy na case namu da muka kai industrial court sai muka copy to state assembly adama state, assembly through the speaker hmm. so da suka gani ga allegations da muke charging din su su gwamnati a lokacin ga abubuwan da suka yi abubuwa kusan goma sha su kuma a lokacin sai suka yi zama da suka yi zama suka ce a'a inda haka ne dole su tura efcc su zo su investigation abun da dg ya faɗa nan kan daidai ne ko ba daidai ba ne ina faɗa maka a ciki kwaya ɗaya abu guda ɗaya ka ɗauko aka fara trial ina kan su kuma kaga yadda shari'ar ta kasance ƙarshen ta ne aka ba shi shekara biyar a fusina. Saboda rashin bin ka'ida na sayan motocin kwamishinoni. Wannan rashin bin ka'ida ne ma kawai Da wannan hukunci da aka yanke a jihar Adamawa kan shi gwamna na rashin bin ka'ida ta yaya haka ya shafi yadda ma'aikatun jihar da ma'aikata suke tafiyar da ayyukansu game da bin ka'ida? Ai komai ya canja yanzu ina faɗa maka. Wallahi komai ya da zuwa Adamawa tun yaushe. kaga yadda abubuwa suke tafiya yanzu ai yanzu na faɗa maka sanadiyan wannan abun ya sa kowa ya shiga hankalin shi dama shi al'amari rashin bin doka hatsari ne ga ita al'umma da kuma su waɗanda suke aka tsora musu waɗannan nauyi a kansu to amma yanzu na faɗa maka kowa ya san me yake yi gwamna ma bai bar babbar bai bar kowa ba don shi koyaushe yana faɗa kan cewa shi duk abun da za a kawo gaban shi in bai bi ka'ida ba shi ba ruwan shi kuma tafiyan da muke yake na yanzu shi yasa ga dan inda ake samu kaɗan ta kuma ana aikin kai ina faɗa maka a yanzu ko shekaran jiya mutanen kogi da mutanen plateau sun buga mini akan za su zo mu ba su eh, darasi akan abubuwan da muke a wajen madina ko doka ne kowa dole kawai bi shi shine sai ka zama sai ka zama lafiya ka kara gwamnatin ka ba wanda ya sai ce ma ka saci kudin gwamnati shin dama a lokacin da aka kafa wannan doka mai wannan mukami yana halartar taron majalisar kwamishinoni ne ko kuma dai a yanzu ne aka fara ina faɗa maka babu baya cikin shi a matsayinka na tv ba ka iya zuwa wannan wuri because kai ba kwamishina ba ne sai dai abu ya tashi ana iya neman ka zo kai bayani a wajen to me yasa ke. Eh. amma zuwan wannan gwamnati na shi Sanata Umaru Bindo hmm. ya ga ya dace wannan matsayi da wannan hukuma ya kamata ta shi tana tare da su so that idan akwai abubuwa na harkan kwangila ko da gwamnati za ta kashe kuɗi dole ne shi DJ bayani kuma ya musu jagora Masu haro da wannan bayanin Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Abba Bello Umar da Cibahiro Dodone da kuma Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin, a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.